Watanni akalla uku aka shafe ana tantaunawa a tsakanin hukumomi da shugabannin kungiyoyin 'yan kasuwa domin neman bakin zare rikicin da ya sarke bayan da gwamnatin Nijar ta bayyana shirin so mazartar da wani sabon tsari mai amfani da wata na'urar tantance kudaden harajin da suka rataya a wuyan 'yan kasuwa masu babban jari. Sai dai har zuwa jiya ba a cimma daidaito ba mafari kenan kungiyoyin 'yan kasuwa suka umarci magoya bayan su su rufe shaguna a wunin yau Laraba a birnin Yamai. Alhaji Sani Shekarau shine shugaban kungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje. In ba kumance ba kamar wajen wata uku DJ na yan ya zo wajen mu shambar kumarsa mun ga mai wannan mashin da ake son a sa ba da wani amfani a cikin Nijar tun da karin bai kai yi shi ba. Kuma yanfu ya yi yawa kuma yanzu kamar in kana da nif pay lasin kasuwanci sai a ce sai ka hidda karamin kai babba yanzu dole dole to shine mun ka ga abun bai kamata ba mun ka faɗa musu yau wajen wata uku ba magana komi to shine yanzu sai mun ka takardu yau mun ka ce duka wanda a garin ya mai kowa ya aje kasuwancin shi ba mu kasuwanci don muna neman a kire mu don ai sulhu har ma eh, gidan duwan ba mu aiki transitor ba mai zuwa kenan yan kasuwa ba mai zuwa ina ganin yan kasuwa ninya mai da mun kai kira insha Allah kowa ya amsa kira dan kana gani gashi ko ina shagunan an ruhe cikin kasuwa babu aiki a zagayen da na gudanar a wasu daga cikin kasuwannin birnin ya mai irin su petit marshe da grand marshe da kasuwar wadata a kasarin shaguna na rufe kwada yake a kewayen waɗannan kasuwanni masu saide-saide sun shanya kayayyaki kuma haka abin yake a kewayen kasuwar katako lamarin da ya haddasa damuwa a wajen mutanen da suka je sayayya sunana zaidu ko abubuwan da ƙanana abubuwa dai da ke unhwanin mutum dai yau duka shaguna an rihe muna kira gwamnatin da waɗanga ƙungiya ta 'yan kasuwa su ta mu talaka su shirya don mu samu sauki na zo sayayya sai muka zo muka iske ko ina an rihe kasuwa babu kowa gaskiya gwamnati ya kamata ta diba wanga abu da ke faruwa in ma bisa haraka tax in ne da take aza musu yake suke musu tsada kaya suna tsada sai ta samu su daidaita. Wani wanda ya watsi da umarnin na kungiyoyin 'yan kasuwa ya bayyana mana dalilansa na buɗe shago a yau. Lawali mai ga ka san mu ƙananan 'yan kasuwa muke ba mu da hankuri tun da bai yiwuwa ta ka to sai ka to ka da haida ka samu da abin da ka ci ka kai mu iyalinka ka ku ba mu iya liƙiya. Ɗan kasuwa shi na ƙasa wallahi in babu ɗan kasuwa babu ƙasa. gawa za su samu kuɗi su shibe ma'aikata. A yammacin yau Laraba, Firayim Minista Uhumudu Muhammadu zai gana da shugabannin manyan 'yan kasuwa domin tantauna hanyoyin sassauta farashin ababen masarufi bayan la'akari da yadda farashin irin waɗannan kayayyaki ya cira sama a wani lokacin da ake shirye-shiryen azumin Ramadan yayin da ake ganin akwai yiwuwar taron ya taɓo matsalolin da 'yan kasuwa ke nuna damuwa a kansu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.